بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايهاك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala wannan safiya za mu fara karatu cikin littafin annikah wanda yake shine na 28 a wannan littafin mai albarka muwaɗa na imam malik ibn anas a wannan safiya ta lahadi ɗaya ga watan rabi' awwal a wannan shekara ta 1431 safiyar da ta daidai da goma sha hudu ga watan biyu shekara ta 2010 miladiya bayan da ubangiji allah ta'ala ya kammalawan mu na abin da ya shafi rabon gado a darasin da ya gabata darasin jiya kenan muna roƙon allah ta'ala yadda allah ya nuna mana farkon shi da alkhairi hakan nan ya nuna mana ƙarshen shi da alkhairi kuma ya fahimtar da mu al'amuran da ke ciki da aiki da shi malam ya ce kitabun nikah wato idan kuka lura tun wannan juzu'i na biyu din na muwadda na farko mun fara da kitabul jihad aka biyo shi da kitabu bahaya da sauransu kamar da muke magana yana da alfikihul mu'amalat na farkon kuma shine alfikihul ibadat wanda yake ya haɗa tsarki da sallah da azumi da hajji da komai da komai haka shi kuma wannan ko ka ji suna kiran shi ahwalu shakhsiyya ubangiji Allah madaukakin sarki ya shar'anta yin aure tsakanin al'ummar musulmi saboda irin albarka da ke ciki da kuma irin da aure yake shine hanya na tabbatuwar ziriyar 'yan adam a bayan ƙasa. idan aka dakatar da aure kaga al'umma kuma ta tike kenan babu sauran wani nan gaba in aka ce an dakatar da aure nan da shekaru kaɗan sai ga gaba da al'umma ta ƙare an gano nan da ke ku haka nan allah ta'ala ya sanya da yawa daga cikin annabawan shi mutane ne waɗanda suke sun yi aure kuma suna da zuriya da suka haifa a ga wannan suna ce ta annabawa ba wai suna ce ma annabi guda ba akwai daga cikin hikimomin yin aure <clears throat> da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ambata a cikin hadisun Abdullahi dan Mas'ud hadisin Bukhari da Muslim da yake cewa ya ma'ashar shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar shi aure shi ya fi komai sa ka karin ido shi aure ba dan Allah ta'ala ya ce ƙullin mu'minina ya gudu min abu sarihim ya gudu min abu sarihim su rinsa idanuwansu wa ya hafi kuma su kiyaye al'aurarsu shi ne ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce fa innahu shi aure a ghaddu lil basari shi ya fi komai sawa a rintsa ido wa ahsanu lil farji shi ya fi komai sa mutum yake al'aurarsa kun gano wannan da ke ko amma in dai babu aure sai ga wani lokacin sai ya gama kallo ta wuce kuma sai ya istighfari ka gani to amma idan mutum yana da aure sai ga ubangiji Allah ta'ala bai sanya shi cikin wannan ba kuma kaga wannan sai ya nuna babu wata hanya da mutum zai iya biyan bukatar shi ta dan adam sai hanyoyi guda biyu ko dai matar shi ta aure ko kuma baiwai shi haka Allah ta'ala ya ce ya ce wallazina hum furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a zalik fa ulaika humul adun duk wanda ya bi wata hanyar da ba wannan ba to wannan ya zama dan ta'adda hanyoyi guda biyu ko dai matar shi ta aure ko kuma bai shi da yake tare da ita amma sa kalla fina-finai ana kallo karuwai suna karuwanci waye-waye kuma mutum ya tsaya a farkon a gefen hanya in ta fito tun daga nan sai ta kule duk ba abin da zai sai ya kara mutum gafin gauranta ba dai ya rage mai ba Allah ta'ala ya sauke <clears throat> daga akwai fa'idoji masu tarin yawa al'umman musulmi samarin musulmi su dage su yi aure sosai da sosai wannan zai kara sawa al'umman manzan Allah sallallahu ta'ala sallam ta ƙara yin yawa sosai da sosai sai imam nasa'i da sauransu sun gina babi na faɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa tazawwajul wadudul walud tazawwajul waduda alwalud ku auri mata waɗanda kuke so ku auri kuma mata waɗanda suke da yawan haihuwa kuma yi wani har ma ya bawa wa babi babu karahiyati kahil aqim babin da zai yi bayanin makaruhi ne kyamar aurar matar take bakarara ta san ba ta haihuwa to kuma yanzu ana bukatar a ce al'umma sun ƙara yawa ne kun gano wannan da ke ko saboda ka al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so ake ta ƙara yawa mai amfani akan wannan yawan take da shi su kuma waɗanda yake ba al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kullum fada da suke yi akan cewa kada a ƙara iyali a takaitu waɗanda ake da su ma sun yi yawa a rage a ralibu ku taɓa jin cewa a ƙasar su sun bota hanya ta ragewa ba a bincike na duniya yana nuna cewar a adadin al'umma a ƙasa adadin yawan jama'a ba ƙaramin arziki ba ne ga ƙasar wani haka yake nema bai samu ba su ma haka suke nema ba samu ba kuma da Allah ta'ala ya ba ku suke muku bitar kulli Allah suke yi ƙala rahimahullahu azza wa jal kitabun nikahi babu ma جاء في الخطبه قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يخطب أحدكم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه yace babu ma ja'a fil khitba babun da yazo zai mana bayanin hukuncin al khitba neman aure ya ake neman aure